yau muna shida ga watan al-muharram shekara ta dubu da da da hudu arba'in takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dace da sha biyu ga watan Julai shekara ta dubu biyu da da ashirin shida daga wannan gari mai albarka na Tawa a cikin jamhuriyar Nijar cikin darasinmu a littafin Khulasatu Ta'zim al-Ilm wallafar الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله ibn hamad al-usaimi Allah ya saka mishi alkhairi wannan shine darasi na biyu kenan a wannan littafin mai albarka a jiya mun yi darasi na farko mun karanta daga al-ma'aqid al-awwal zuwa al-ma'aqid as-sabi wato taraku guda na daya har zuwa na bakwai waɗanda suke wato taimakawa wajen ganin daraja ilimi wanda hakan shi ba mutum dama ya samu ilimi mai albarka Allah ubangiji ya samu dace za mu tashi inda mala yake cewa al-ma'aqid as-samin luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkul ajala abu na takwas daga cikin ababen da ke taimaka wa ilimi ya samu ta goma shi, mutum ya samu ta goma shi a ilimi shine ya bi ilimi a sannu banda gaugawa ina ta hasila da ilmi la ya kunu jumlatan wahida ba a samun ilimi lokaci guda idil ya yad'ufu an zalika zuciya ta raunana ba za ta iya ɗaukan ilimi lokaci ɗaya ba wa inna lil ilmi fihi fiqalan ka fiqalil hajari fi yadi hamili akwai wani nauyi da ilimi yake da shi a cikin zuciya kamar nauyin da kake ji in ka ɗauki dutse mai nauyi qala Allah ta'ala Allah yana cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle hakika zamu wurgo maka zance mai nauyi ai alquran Allah ya kira qur'ani zance mai nauyi in kana hadha wasful qur'an almuyassar in ya zama na qur'ani da Allah ya sauƙaƙa karatunsa wannan shine siffarsa kama kala ta'ala Allah ya ce in walaqad yassarna alqur'ana lidhikr Allah ya ce mun sauƙaƙa qur'ani saboda ambato amma duk da haka kuma Allah ya ce yana da nauyi fama dhannu bi ghairihi min al'ulumi ina kuma sauran ilmomi waɗanda ba ka da wani dalili akan cewa dama su an sauƙaƙa su وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا saboda kula da wannan nauyin sai aka saukar da Qur'ani kadan kadan munajjaman mufarraqan tsawon lokaci ah, kusan shekara 23 bi itibari hawa hawadith wan nawazil saboda lura da abubuwan da suke faruwa yau da kullum aka yi dinga saukar da shi kaɗan kaɗan yau a saukar da wannan sura gobe a saukar da wasu a a wasu ayoyi wasu wani wata na ma aya ɗaya wata na aya biyar wata na ayi kwana da kwanaki ba a saukar ba har zuwa shekara ashirin da uku kala ta'ala Allah ya ce wa kala da kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila Allah ya ce kafirai suna cewa yo ya hana a sauka mai da Qur'ani lokaci guda ɗaya a sauka mai da shi duka jumlatan wahida Allah ya ce kazalika yadda muka yi dinnan linusabbita yi fuadak mu saukar da shi kadan kadan dan mu tabbatar ma da zuciyarka akan sa hutar, tartila mun karanta maka shi dalla dalla saboda kan ana karantawa kaɗan kaɗan a hankali a hankali sai tabbata a cikin zuciya da haka ake koyansa وهذه الآية حجة في ta التأني في طلب العلم wannan aya ce akan cewa dole ne abu a hankali wajen koyon ilimi wata darruj a dinga bin mataki-mataki watar kila ajala a guje ma gaggawa ba a yin ilimi da gaggawa kama zakarul khatibul bagdadi fil faqih wal mutafaqqih kama inda khatibu ya ambata a cikin littafin shi mai suna al faqih wal mutafaqqih wa waragib asfahani fi muqaddimat jami'at tafsir da malam ragib al-asfahani shi ma ya ambata a cikin muqaddimar littafin sa jami'at tafsir wa min shir ibn nahas al-halabi qawluhu daga cikin waƙan ibn nahas al-halabi yana cewa al-yawma shay'un wa ghadan mithluhu min nukhab al-ilm allati tultaqat hikmatan wa بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط yace al-yawmu shay'un al-yawma yau din nan shay'un akwai wani tashi wa gadan gobe kuma misluhu a sake koyon wani tashi min nukhabil ilm daga cikin tataccen ilimi Allah allati tulsaqat wanda ake tsinta yuhassilu al-mar'u biha hikmatan da haka ne mutum zai tara ilimi mai yawa wa inna matsayilu yake kaga mamakon ruwa da kake ganin ya cika waje ijtima'un nuqat ai dige-digen ruwa ne suka taru ya yawa duk yawan ruwa da gan shi ɗugu-ɗugu ne ya taru har ya yawa wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruji ma'anar abu a hankali abu sannu-sannu albada'atu bil mutunil qisari sai a fara da ƙananan littattafai al mustannafati fi fununil ilmi wanda aka yi su a fannonin ilimi daban-daban hifzan wa istishrahan a haddace su kuma a san ma'anarsu a sharhin su والميل mailu an ان مطالعه المطولات kada a je ga karanta manyan littattafai shine ma'ana al an arabu da manyan littattafai tukunna allati lam yartafi al talibu ba'du ilaiha wanda matakin ɗalibi ne kai gare su kuma da ko kasuwa ne mutum ya fara da jari kankani dole ya tsaya iya abinda wannan jarin zai iya ya bayarwa to haka karatu ba a farawa da manyan littattafai suna cewa malami rabbani shine wanda wanda yake farawa yace alladhi yu'allimu an-nasa sigara al-ilmi qabla kibariha wanda ke koya mutane ƙananan ilmomi kafin manyan su saboda kowane fanni kuma na da littafai kanana da za su dace da matakin farko kafin akai kai manyan kamar za ga ta hadan qurani akan fara ma yara galibi a da dai daga ƙananan surori da su ne ƙarshe ko da yake sun zo da wani sabon salo suna farawa da manyan surorin wallahu alam me yasa suke yin haka amma dai mure da muka koya daga kanana ake farawa daga suratul nas za a fara aita yin baya baya baya kanana ƙanana har sai kayi izu ashirin a haka mure san da muke yin hadda sai da sai ka ji har da an kabuti da irin wannan tafiyar ba din sannan kuma sai a faro daga wani sashi na sama daga suratul isra'i ko ko ko daga izu 40 ko wani abu makamancin haka wannan duka dabaru ne na bin abu sannu-sannu da kuma farawa da ƙananan ilmomi ɗin kafa a kai manya waman tare da linazari fil muqawwalat duk wanda yace bari ya ɗauko gibda gibda littattafai a karon farko manya-manyan mujalladai littattafai masu yawa faƙad yujini ala dini to wannan zai iya cutar da addininsa sai je karanto abin da zai cutar da shi wa tajawuzu li iktidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi idan aka guje ma bin wannan tsarin a ilimi to ila, asara za a yi kawai gaba ɗaya za a wulaƙanta ilimin wa min bada'i alhikami ah, qawlu abdul karim al-rifa'i ahad shuyukh al-ilmi bi dimashq bi dimashq ash-sham fi qarn al-madi yace ta'amul kibari summu sirari abincin manya guba ne a gun yara abincin da babba zai ci yaro yake sai sai ya halaka shi yaro karami wanda nonon uwarsa kawai yake bukata da ruwa sai shi za a bashi abinci irin na manya ko kuma wanda ya fara cin abinci ba zai a bashi tilin abinci irin wanda babba yake ci ba dan abin da yake ci dan hikin ya ishe shi don aka ce a bashi wannan mai yawa ya ce zai zama guba gare shi saboda ka wajibi ne abu ilimi a sannu domin a ɗauke shi ya zauna malamin mu a shek albani bari allah ya gafarta mai yakan yi wani kwatance ya ce ilimi kaman tambola ne Kusan tambola ko ball idan ka bugo ta da ƙarfi ta shigo cikin wani ɗaki haka za ta sake fitowa da ƙarfi amma idan ka ɗan gungura ta a hankali ta shiga ta shiga ta shiga ta sai ta tsaya to kama ka ilimi yake shiga zuciya idan ana bi a hankali duk in ya shiga sai ya zauna amma idan aka tunkuɗo shi da yawa to yadda ya shiga haka zai fita al-ma'aqidu tata gaba ta tara as-sabru fil ilmi tahammulan wa ada'an da gaskiya abin da yake wajibi a itibari da shi shine haƙuri wajen koyo shine tahammulan wa ada'an da kuma haƙuri wajen karantar da shi iz kullu jalilin min al-umuri la yudraku illa bis sabr duk wani abu mai daraja ba a riskashi sai an yi haƙuri wa azamu shay'in tatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali mafi girman wato abinda zuciya take iya jurewa babu kamar neman daraja tasbiruha alaihi wanda abinda abinda babu abinda zuciya za a koya mata wajen neman daraja kamar ta yi haƙuri har a samu abu duk wani abu mai daraja sai an yi haƙuri ake samun shi sawa'un sarauta ce sawa'un shugabanci ne sawa'un kuɗaɗe ne duk abinda mutum yake nema wanda yake na ɗaukaka ne na duniya sai fa yi haƙuri to haka ma na lahira haka ibn qayyim ke littafi shine udatu sabirin yake magana akan falaloli da darajoji da yadda ake cin alfanun hakuri duk wanda ka ka ganshi da wani abu mai madaukaki ka so ka ji labarin irin hakurin da ya kafin ya kai ga wannan daukaka yace ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل, أصل, أصل الإيمان تارة والتحصيل كماله تارة أخرى ذاك da haƙuri da juriya aka yi umarni da su wajen samun imani da wajen samun asalin imani da kuma wajen samun kamalar imani Allah yana cewa ya lazina amanu biru wa sabiru ku yi haƙuri kuma ku daure shi kanshi imani sai an yi haƙuri akwai abubuwa da dama waɗanda za su iya zama ɗan adam yana son su amma yana haƙura da su saboda yana so ya gamu da Allah lafiya mafi yawan abubuwan da aka haramta za ga abubuwa ne da rai yana so amma dole haka mutum inda yana son ya tsira sosai ya haƙura da su kar ya biya ma ɗan jin daɗi ƙanƙani ya asaran jin daɗi madawami kuma Allah ya ce wasu birnin nafsa kama Allah allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi waje ha. ka haƙurƙuntar da kanka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka haƙurƙuntar da kanka tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu da safiya da maraice suna neman fuskar Allah wannan ana ana magana da ahlus sufa kenan wanda suke talakawa ne duba irin hakurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a zaman shi a Makka shekara 13 kafaran nan suna suna suna uzurta mishi suna bashi tough time suna wahalar da shi ya hakura har Allah ma yake cewa hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullahi sannan ya sake yin hakuri a Madina zaman shi na Madina da da abokan gaban shi sanannu ne kafirai yanzu kuma abokan gaba gangan ko iri daban-daban da su kafiran makka da munafikan madina da sauran kafirai duk suka hada kai da annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan hakurin ba da musulunci nan bai kawo yanzu haka a bayan shi sabai suka yi wannan hakuri haka dai duka al'umma farko suka yi hakuri har abin ya kai ga haka to dole ne sai da hakuri wa qala ya ibn abi kafirin fi tafsir hadhihi al-aya hiya majalisul fiqh hakurin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine wato ya hakuri da zama tare da ɗaliban ilimi cikin talakawa cikin sahabban shi din nan a wurin karatu walan yuhassila ahadun da ilma illa bis-sabr babu wanda zai samu ilimi sai da hakuri in mutumin da zaka ji yazo yana ta rera karatun alqur'ani mai daɗi da irin yaran yan musabaka da zaka suna karatu malam babu shakin da zaka ji labarin irin wahalar da suka sha da irin yunwar da suka ci da bulalar da aka yi musu da sanyi da zafi da hunturu da ruwa da iskan da suka sha kamar suka samu wannan karatun ba haka kawai suka suka yi bacci suka tashi suka ji su da hadda ba da tilawa zaka iyayen sun sha wahala malaman sun sha wahala su ma sun sha wahala kuma akan ta aiki duk wanda ka gani da ilimi to sai da ya sha wahala to yace qala ya ibn abi kathir la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jism wannan zaka ga asari ne da imam muslim ya kawo shi a cikin sahih muslim lokacin da yake in ka kuma ka duba kitabun waqitus salah da ya kakkawo hadisai na Abdullahi ɗan amur ɗan As mabambanta da suka zo da lafaza daban-daban a kan lokutan sallah wajen hanya ashirin ya kawo mu da ya kawo shi kanshi sai ga kai ya tuna irin wahalar da ya sha da garuruwan da aka shiga aka fi suka fasitar hadisan nan kawai sai ya kawo wannan asarin a wajen wanda ɗabi'a Imam Muslim baya kawo asarai a cikin littafi, amma sai ya kawo shi cewa la yustata'u ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutun jiki sai jiki ya wahala fa bisabri yukhraju min ma'aratil jahd da hakuri ake fita daga cikin wato tukunyar jahilci wa bihi tudraku ladhatul ilmi da shi kuma ake samun dadin ilimi wa sabrul ilmi nau'ani hakuri akan ilimi iri biyu ne na daya sabrun fi tahammulihi wa akhadhihi haƙuri wajen koyo da iyawa falhibdu yahtaju ila sabarin. hada tana bukatar haƙuri wal fahmu yahtaju ila sabarin. haka kuma fahimta ita ma tana buƙatar haƙuri wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabarin. haka zuwa majalisin ilmi yana yana da bukatar haƙuri wa ri'ayatu haqqi shaykh yahtaju ila sabarin? mutunta malami da sanin darajar shi da girmama shi shi ma sai an haƙuri in mutum bai haƙuri ba ba zai iya ilimi ba a lokacin da kake shan wahalar koya za ga wasu kuma suna ta wasu harkoki hala suna ta samun buɗe a rayuwa ta duniya sai kuma kana ta fita da asusubahi da magariba da marece wata rana aje malamin baya nan wani malamin mai wuyar sha'ani ne bai da haƙuri a ta jidali da shi haka iri abubuwa iri daban-daban ko a karatun boko in mutum bai haƙuri ba yana iya yin jami'a zai yiwuwa za ka gamu da malamai iri-iri masu murɗaɗɗen hali masu nunkufarci wasu ma wani ma ya tsane ka baka mai komai ba amma duka kana gaya kanka za ka yi haƙuri saboda kana so ka gama lafiya ka samu wannan shahada za ta maka amfani a rayuwa wannan iya na duniya ma kenan saboda haka dole sai an yi haƙuri a wajen koyon ilimi shi kan shi ilimin yana da wahala hanyar koyon shi tana da wahala abokan mu'amala ilimin suna da wahala sannan galibi ga talauci galibi talauci za ka ga dan uwa ne shi ga ɗaliban ilimi sun ba ɗaiɗai da ba a rasawa kuma galibi ma sai daga baya suke samun wadata amma duk ɗaliban ilimi a tarihi za ka tarar talakawa ne wannan usani haƙuri na biyu saburun fi ada'ihi wa basihi wa tablighihi ila ahli haƙuri wajen karantar da shi da isar da shi ga mazowansa da karantar da shi bayan ka gama samun karatun kuma sai kai haƙuri samun karatun wajen kantawa kuma sai kai hakuri wata ranar ka zo ɗaliban ba su zo ba wata ranar ka karantar da abin gaskiya ne a ce ƙarya ne yadda aka yi wa annabawa da su da malamai musamman a ƙasashen waɗannan kai kai karatun ka ba wanda ya taimaka ma ka sai littafi da kuɗinka ka je kai nazari da ka sha wahalar duniyar nan ka zo karanta kuma wani zagi ce kai ƙarya ne <laughs> ko ba da ka iya da shi <laughs> ko ba za ka biya mishi kuke yin jahilci ba dole sai dai kai haƙuri <laughs> wa arid anil jahilin ko dole sai dai ka hakuri to ana ba da labarin wasu manyan malamai da za ka ji an ce irin wahala da suka sha gun karantarwa malami zai zauna ya karantar ya wuni bai san abin da ma zai ci ba in ya tashi a makaranta ma bai san ina zai ci abinci ba ko ya zo ya tarar babu kowa a makaranta Usaimin dinnan da ake fada a shekul Usaimin ya sha zuwa masallacin shi zai zai karatu zai darasi sai tarar ba kowa sai ajiye littafin ya ta nafila ko ya kuma gefe ya ta muraja a karatun shi har ɗaliban a samu ɗaya ko biyu su zo na sai a yi karatu wata na kuma har lokacin ya ƙuri ba wanda bai tashi kuma gida kuma gobe ya dawo malami fa ibnu malik mai alfiya ta nahau din nan ɗan malik gari gari yake yawo yana so ya kawo mutane karatu mutane ba su da lokacin shi saboda haka shi dai da ɗalibai da ya kusa koyi karatu a gunsa makaza da yake Allah ya kalli niyyarsa daga baya sai Allah ya bashi ɗalibai ɗaliban littafin babu alfiya mashahuriya a nahu kamar tashi babu ita sai damar da ya samu kawai da ya je kasar sham ana karantar da sayul bukhari a majalisin wani mutum mai suna al-imamul yuni a nan da ya samu dama sai malamai ya ce mashi da kai masanin nahau ne duk majalisin da za a yi don Allah ka dinga duba mana matsalolin nahau na wanda suka shafi riwaya ko wasu masail da suke buƙatar tattaunawa in ka zo sai kai mana bayani to inda ya samu dama kenan har ya rubuta littafi na musamman akan masail na nahau da suke cikin sahih bukhari har ya samu wannan dama al-imam al-mizzi malamin su zahabi a ƙauyen su na mizza wani ƙauye ne wajen garin dimashka yake takowa da kafar shi yazo dimashka yazo ya karanta da hadisi a lokacin babu malami kamar shi a wannan zamani amma kuma ko jakin da zai hau bayi da shi da kafa yake zuwa in ce tafiya ce mai nisa kamar farsakhi biyu idan ya so gakin garin sai ya tsaya a wata rijiya ya yi kwaskwari mai ya wanke jikin shi dan dai ya yi fasali haka sannan ya shiga ya je karatun kuma ya sake dawowa ya koma ƙauyen ba ma yi da wajen kwana a cikin a cikin garin haka haka yake yake rayuwa haka in ka ji labarin irin su Ahmad ibn Hanbal da sauransu zaka ji malamai sun sha wahala wajen karantar da ilimi da haƙuri da shi da haƙuri da jahilai da haƙuri da 'yan bid'a shi ne bangaren haƙuri na biyu kar ka ɗauka idan ka samu ilimi to nan, ka riga ka tsira ruwa ta sha a'a ka shiga wani sabon babi ne na jarabawa ce to shi ne, haƙuri wajen bayar da shi wal julusu lil na yahtaju ila sabr zama da ɗalibai yana buƙatar haƙuri musamman ce kana koyar da yara ƙanana 'yan islamiyya ko masu koyon hadda dole sai yi haƙuri da su sai ka haƙuri da iyayensu a wannan zamanin kamar da mutu a Najeriya ban san ko a nan ba yanzu a Najeriya akwai akwai makarantun da kai saka kai ma yaro tsawa ko kai mai tankiya ba sai masa zai zai maka wone in kuma kada ki yaro yanzu nan zaka yi kwana a hannun sanda wanda guda nawa a Najeriya an shan irin wannan abubuwan iyaye ba sa so kwata kwata a taɓa musu yaron su sai kuma malami kana so ka koya musu alkhairin kana gani ya kamata ka da su wa ifhamuhum taju ila sabrin haka nan fahimtar da mutane yana bukatar hakuri wa hakimalu zallatihim yahtaju ila sabr jure irin kurakuran su da laifuffukan su yana bukatar hakuri musamman ɗaliban wannan zamanin waɗanda ba mu da irin wato ladabi irin na ɗaliban da malamai suna hakuri da mu a wannan zamanin wani ɗalibi zai iya buga ma malami waya cikin tsakadare ko ya mishi flashin ma malam ya kira shi cewa Allah malam wata aya ce wani dan karatu ne ina da wata yar tambaya ne ina da wata yar tambaya akwai wani malamin mu kana ce mishi yar tambaya sai ya fushi ce to ka amsa wa kanka wani idan yar tambaya ce wato kana ganin ba wani abu ne mai daraja sai ka amsa wa kanka ya ce maka haka nan ka gani ko <laughs> ya bari ya ta girma وفوق هذين النوعين من الصبر العلمي الصبر على sabari. fihima wasabatu alaihima yace bayan wannan kuma akwai wani ƙarin haƙurin shine haƙurin juriya da a daɗe ana yi wasabat da tabbata akan waɗannan haƙurin guda biyu wato kada wata na haƙura haƙurin naka yace likullin ila sha'awil ula wasabatu walakin azizun fir rijali sabatu yace du du duk wani mai neman ɗaukaka to yana buƙatar haƙuri yace amma kuma haƙurin yana da wahala abu na goma al-maqidus ashir shine mulazamatu adabi talib adab al-ilm lazimtar ladubban ilimi ilimi yana buƙatar wasu ladubba wasu tsare-tsare da wasu mu'amaloli na musamman da ake buƙata ilimi to wajibi ne ka kula da su qala ibn al-qayyim fi kitabi madarij salikin ibn al-qayyim yana cewa adabul mar'i anwanu sa'adatihi wa falahi ladabin mutum da irin mu'amalarsa Shi ne tushen tsirarsa da cin nasararsa zai mutu ya da ladabi zai tsira ya ci nasara wa qillatu adabihi ƙarancin ladabin mutum unwanu hi wa bawari mara ladabi kuma alama ce akan wato zai samu zai zama cikin tsiya da halaka ba khairu dunya wal akhirah bi misli al adabi ba a taɓa samun alkhairin duniya da lahira ba sai da ladabi wala ba. hirmanuhuma bi misri qillatil adab babu kuma abin da ke hana samun alheri kaman karancin ladabi alherin doya da lahira babu abin da ke hana samun shi karancin ladabi almar'u la yasmu bi ghairi al'adabi wa in yakun za hasabin wa nasab mutum baya daukaka sai da ladabi ko da kuwa yana da daraja yana da dangantaka ko dan waye shi sai yayi ladabi sannan zai zai samu daukaka wa inna ma yasluhu al-ilmu yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a shaykhihi wa qarini wanda yake cancanta samun ilimi shine wanda ya dauki ladabi ga kansa a matsayin shi na dalibi kuma yayi ladabi ga darasin da yake koya ya kuma yi ladabi ga malaminsa ya kuma yi ladabi ga ɗan abokin karatunsa ƙarin kowanne shi ka mutunta shi ka mutunta kanka ka mutunta karatun ka mutunta malamin ka mutunta ɗan ajinku ko abokin karatunka Kala yusuf ibn al-husaini bil adabi tufhamu al-ilmu da nadabi ladabi ake koyon ilimi da annal muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubbalu lahu wanda yake yana yin ladabi to malamai za su ga ya dace da ilimi sai su sai ta bashi ilimi ya samu da yawa wa qalilul adabi ya uzzul ilmu an yudayya anhu wanda yake karanta ladabi kuma sai malamai su ga wannan ai ya ba eh, ce da ilimi ba sai su kiba shi akwai wani babban mutum cikin malamai tabi'ai shine watan Abu Salama ibn Abdurrahman yana faɗa da kanshi yana cewa na yi nadaman irin taɗawuli irin irin ganganci da na dinga yi ma Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas malamin sa ne amma kuma bambancin su bayi da yawa kuma shi ma yana ji da kansa domin shi ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban Aisha guda uku in ana neman ɗaliban Aisha da suka kowa sanin iliminta daga Urwatu ɗan Zubair sai Abu Abu Salama ɗan Abdurrahman sai Amra wata da ta girma a ɗakin ta to shi wannan ɗan gidan Abdurrahman dan Auf saboda haka yana ganin shi ma yana da tarin karatu sai Ibn Abbas yana karantarwa sai ya dinga mai lamda. ya dinga kawo ra'ayin shi ya dinga mai itiradi sai Ibn Abbas sai ya hana shi karatu shine da kanshi daga baya yake cewa na yi nadamar irin taqawuli a ibn abbas ina mishi ganganci yace fama na'ani ilmuhu sai hana na iliminsa sa yace sa abdullahi dan dinar su kuma suna mishi ladabi sai sakin musu ilimi suka fi ni samun ilimi a gurin wannan daga baya ne yake nadama da kanshi yake nadama cewa bai yi ladabi wa malamin ba to haka ɗabi'a ɗan adam take idan ka ƙi mishi ladabi ba za ka koya ba ba ilimi ba ko da wata sana'a ce ko da ka je gun tela ko kafinta kana saka koyi sana'a shi idan ya gane kai kana da rashin kunya ba zai nuna maka sirrin sana'a ba akwai abun da sai rabu da kai ka je da rashin kunya ka yace wa min huna kana salafu rahimahumullahu ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilm daga nan ya za ga malaman magabata sun ba da muhimmanci sosai wajen koyon ladabi kamar yadda suke koyon shi kan shi ilimin qala ibn sirin kanu yata'allamuna al-hadaya kama yata'allamuna al-ilma suna koyon shari'a ladabi da mutuntaka kamar yadda ake koyon ilimin da aka kula tafai musamman da aka rubuta don koyar da ladabi kuma su ake ma fara koya ladabin ake fara koya kafin ilimin bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil al-ilm ajma zan wasu malamai sukan fara koyar da ladabi kafin koyar da ilimi ko a nan kasar Hausa a da can malaman zaure idan ka je karatun farko da za a fara koya maka shine ta'alimul muta'allim turkat ta'alim na zarnuji tare ake fara koyar da shi da littafi na farko ta kila ko ya zama ahalari ko kurtsari ko ko ko makamantansa babu ɗaliban da ya karatun zaure a ƙasa wasu shekarun baya ba ce sai ya kanta littafin nan ta'alimul muta'allim turkat ta'alim wa qala malik ibn anas li fatan min quraish yabna akhi ta'allamil adaba qabla an tata'allama ilma ce ka koyi ladabi kafin ka koyi ilimi wa kanu yuzhiruna hajatahum ilayhi suna bayyana tsananin kwadayin su da bukatar su zuwa ga ladabi qala makhlad ibn al Mubaraki ibn al-mubarak yawman yace masa nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilm Man fi bukatar ladabi mai yawa fiye da ilimi mai yawa wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilayhi suna wa junansu wasiya da nuna ma junansu cewa akwai ladabi qala malikun kanat ummi tu'ammimuni yace uwata takan yi mini rawani ina yaro wa taqulu li tace da ni izhab ila rabi'a ta'an ibn abi abdurrahman ka tafi gun malam rabi'atu dan abu abdurrahman faqiha al madinati fi zamani babban malami ne a zamanin sa fata'allam min adabihi qabla ilmihi ka je ka koyi ladabinsa kafin iliminsa wa inna ma hurima kathirun min talabati ilmi min talabati al-asr al-ilm bi tadyi' al-adab da dama daga cikin ɗaliban wannan zamanin sun rasa ilimi ne saboda su rasa ladabi ba su ladabi ga kansu na ladabin ɗaliban ilimi ba ba su ladabi ga malamansu ba ba su ladabi ga ilimin ba ba su ladabi ga abokan karatunsu ba suna muna yin mu'amaloli da yawa da suka saba wa ladabin majalisi ladabin ah, mu'amala da malamai ladabin shi kan shi muzakara ilimin to da ka sai zo mutum ya dade a cikin makaranta bai koyi abin da ya kamata ya koya ba imamu nauyi yana cewa ko shi ko sa cewa sun kasance suna yin sadaka su yi tawassuli da cewa Allah ya ɓoye musu aibobin malamansu mu kuma yanzu bibiya muke na mu samu aibin malaman mu yayata bibiya muke na mu samu aibin malaman mu yayata kaga ya shiga zai albarka ba a ce ba su da aibi ba tunda mutane ne ba sa rasa aibi inda ba ba ba ba ba ma'asumai bane sannan zaka ga mu a yanzu a zama ma na majalisi ba mu iya ba a wurare da yawa a makarantar zaure a ko miƙe kafa ba idan mutum ya bin ya zauna sai dai kyau yana da alaka da urfo da makaranta a jiya yanzu wannan wayoyin da suke ta yin ƙara idan ana karatu da cikin ladabi amma ko ina kaji haka yake wani ma zai amsa waya a cikin aji zai cikin ladabin karatu yana daga cikin abubuwa da suke iya ɗauke hankalin mutane da karatu da abin da um, turawa suke ce ma talk magana gehe wani da wani su ɗan yi kuskus ai an hana faɗin Allah um, eh, an hana ma fita ko fita ka je ka wani abu Allah ya ce kare alamin lahu sallalu na minkum liwaza falyahzar alladhina yukhalifuna an amri to suna nan da yawa na dubba da ake so a kiyaye a ilimi zuwa akan lokaci zama yadda ya dace fahimta saurare akwai malaman da ada ba sa yadda ka zauna a makarantarsu ba tare da alƙalami a hannunka kana kwafa fawaid ba dole sai kana da abin kwafa fawaid in ba haka ba baka shirya ba kenan kuma wannan an ɗauko shi daga a cikin alƙur'ani wa ma kunta ladaihim iz yuquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama aka ce alƙaluman su ne da suke zama na rubutun attaura suna ɗaukan fa'idoji in ka kanta tafin adabul imla'i wal istimla na asam'ani za ka ga bayani da yawa akan haka to irin wannan ladubban duk in aka bar su ko sai aka wayi gari babu ilimin haka nan ladabi wajen mu'amala da malami wajen girmama shi da yi mishi addu'a da mai fatan alkhairi da ganin darajarsa da taimaka masa a rayuwarsa da sauransu da an yi watsi da su ya zama na malamai an su kawai su kansu ah, malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mai yana faɗan wata magana cewa da can sufaye da yan ɗariƙu da yan gargajiya sun girmama malamai girmamawa ta wuce kimar da shari'a ta ba su. har kamar za a dinga bautata musu ana kaddasa su kamar abin bauta lokacin da aka zo aka fara da'awar izala ta ahlus sunna sai aka zo za a yi gyara akan wannan kuskuren ce to sai aka yi gyaran gagga azginawa ai ko san wannan Hausa ko ne ko a gyara gaga ko sai aka fasa ta gaba daya <laughs> yawa kamar kai ne ka ga kyankyaso a jikin bangon nan ne ko ka dauki tsintsiya ka buge shi da tsintsiya sai ka dauko guduma an san guduma ko hamma sai ka buge shi kuma ka rusa bulo <laughs> kaga banna ta zo ko to sai aka ce ai malami bai da darajar komai inna akramakum indallahi atqakum iyakacin ayar da aka zaki na malam ce kuma sai malamai suka hanshi wannan kuskuren suka yadda cewa idan eh, gaske ne masu da daraja aka tafi a haka to wannan shine kuskuren da ya faru aka manta da irin hal ya ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun aka manta da irin wallazina utul ima darajat aka manta da ire-iren su sannan an karanta shekaran jiya ayoyi da yawa ko kan falalar ilimi da daraja malamai ko da nake zama kina na sai na tuna wannan karatun da malam duk waɗannan ayoyin sai ba a ɗauko su ba za ka ce aka cire duka darajar malami aka daidaita malami da jahili ba ma fa ɗalibin ilimi ba kuma sai aka ci tafiya haka to daga nan ne malamai suka shiga cikin wannan taskun da suke ciki Allah ya tsare mu za ka za ka yanzu da social media ta zo kuma ta ƙara ruruta wuta abu malami na Allah ya magana wani jahili kazzi ya fito ya mai ya mai buji-buji tun ma za ka ga ɗalibai ne ko kuma malamai isu isu suke suka junansu ɗalibai suka koya daga malamai har sai kuma jahilai ma suka koya har yan fim da wannan ma ba ruwan shi da addini shi ma yanzu ya samu damar iya suka malami ko kun wato ba malamai isu isu ba ba ma malamai da ɗalibai ilimi ba har wanda in aka tare shi aka ce ya karanta fatiha daidai bai iyawa amma zai iya malami wanda yake addini hidima rashin kunya ya zage shi ya aibata shi ya ci mutuncin shi kuma ai ta bi ana comment ana cewa ya kyauta a kai ga malami zai iya yana hudu juma'a wani a cikin sahu ya ce ƙarya ne wani ya tashi ya fita ya fasa sallah saboda malamin ya faɗa abin da ran shi ba ya so abubuwa da yawa ga sanan waɗanda ba sa faɗuwa wasu to waɗannan sai suka suka sa su darajar ilimi sai ta lalace yace ashraf ashraf al-lays ibn sa'd ala ashab al-hadith wata nan lays dan sa'ad ya leko daga daki ya ga malaman ɗalibai suna jiran su minhum shay'an ka annahu karihu sai ga suna abubuwan da bai dace ba har suna hayaniya da sauransu fa qala sai ce ma hadha me kenan antum ila yasir min al-adadi ahwaj minkum ila kathir min al kuna buƙatar ladabi fiye da buƙatar ku ga ilimi fa ma za yaqulu laysa law ra'a hala kathirin min tullab al-ilm fi hadha al-asr sai me bai fada inda ya ga yanda dalibai suke a wannan lokacin shi ba wannan yana magana ne akan ƙasar Saudiya wanda su ma sun fi mu sun fi mu kwatantawa to shi ma malam usaimi sai mu ce to shi kuma ya zai da ya ga irin halin ɗalibai a mata afirka misali ko a Najeriya ko a Niger, ko a Kamaru ko a Chadi ko makamantansu ya zai faɗa ma kaga ana ma cige ina za a samu ɗaliban ilimi na gaskiya babu duka 'yan part-time ne Dukanmu mu ɗaliban ilimi ne part-time wato muna yi ne kawai a matsayin wani ƙari a kan asalin abin da muke kowa a cikin mana yana da wani abu da yake a rayuwa ya ko wanda shi ne sana'arsa kuma ya fi bashi lokaci fiye da ilimi kaga ilimin fatan ne da aka sai da sai dai asuba bayan magariba weekend awa ɗaya awa biyu a sati <laughs> sauran auyin kuma a tafi neman duniya to kaga babu asalin ɗaliban ilimi ba eh, Ƴan boko sun fi mu zama ɗaliban ilimi da suke baro garuruwansu su su zauna a cikin makaranta a sakanus tsallab su shekara uku hudu biyar inda ai akwai jami'a a garin nan ko na tabbata akwai yara ila daga garuruwa daban-daban da suka taho daga birane da ƙauyuka da alƙari da suke kewaye da birnin nan da suka buru komai da suke yi sun zo garin nan ba sa neman kuɗi ba sa neman wani abu sai wannan karatu wannan su ne daga cikin ɗaliban ilimi mu kuma a nan masu karatun shari'a mutanen gari ne kawai waɗanda Allah ya kimsa musu san abu sai suke ko wanda suka wanda tsautsayi ya kawo su cikin harkar kawai suke <laughs> wani ma tsautsayi ne wallahi <laughs> Allah dai ya saba mu gama lafiya to sai mu je al-ma'aqidil akwai littafai da dama na na na abin nan adabu talibul ilm ya zama wajibi kowane ɗalibi ya karanta akalla wasu daga cikin su akwai na kodama, akwai na abin nan al-mu'asirun kamar wancan da muka ambata Khatib al-Baghdadi yana da littafai da yawa akwai al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami akwai uh, al-faqih wal mutafaqqih uh, Ibn Jawzi yana da shi sannan akwai waƙoƙi iri daban-daban da aka yi uh, na na na na na akwai su iri daban-daban a zamanin nan sannan galibin da littafin mutsalawar hadisi zaka ga akwai babi da ake keɓancewa na magana akan wato adabu talibul ilm a wannan zamanin akwai malamai da suka rubutu da yawa daga cikin rubutu mafi ban sha'awa akwai littafin malam bakar abu zaid hilyatu qalibul ilm daga cikin abin alkhairin wannan littafi shine bayan yayi littafin malamin sa ne mai sharhi shine uh, al sannan akwai wanda muka saka a cikin group na malam abdul muhsin ibnu abdul uh, uh, ibnu abdul muhsin ibnu abdul muhsin malami ne a a Madina limami ne a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da rayuwarsa a littafin yana da sauki ne shi yana da saukin larabci zaka iya karanta shi da kanka ka fahimce shi kuma kankani ana iya kuma a duba shi to da haka akwai buƙatar a sallar dubban dubban suna da alaka da awwan da aka ciyo daga alqur'ani da sunna da tarbiyyar malaman farko da kuma kamar da muka faɗa da kuma al'urf urf yana da tasiri wajen yaya ake yin ladabi wa malami yana da tasiri wajen mu'amala da dattawa da malamai da masu faɗa a da sauransu abinda ake so shine a ladabi ga shi ilimin a ladabi ga shi malamin a ladabi ga har abokin karatunka wanda kuke muraja'a kuke muzakara kuke tafiya tare ku dawo tare shi ma yana da buƙatar wani mutuntawa domin duk ana mutunta su ne da shi wannan ilimin domin wannan ilimin gadon annabta ne mirasin nubuwa ne to sharafinsa a sanadiyar sharafin wannan ilimin to duk wanda Allah ya sa yana da alaka da ilimin to ya cancanci wannan sharafin da gwagwaran alaka shi da wannan ilimin ina fata mun gani al-maqid al-hadi ashara siyasul ilmi amma amma yashinu mimma yukhalifu al-muru'ata wa yukhrimuha a janye ilimi daga abin da yake yashiru, abin da yake a abin Allah wadarai da abin da ya saba wa muruwa mutunci da kunya wa yakhrimuha ko wanda yake lalata kunya ma min ya lam ilma lam ya al ilmu duk wanda bai mutunta ilimi ilimi zai mutunta shi ba wancan abin da muke faɗa game da malamai da sauransu wasu malaman da kansu suka jawo kansu matsaloli akwai abin da suka shiga wanda bai dace su shiga ba suka samu kasa cikin jarabawa yanzu duk malamin da yake shiga irin wannan siyasa ta demokaradiyya da kowane ma'anar shiga siyasa shiga siyasa ya zama ɗan jagaliya ko ya dinga goyon bayan ɗan takara ko ya dinga ko shi ɗaya takara da kansa ko yana da jam'iyya ana kamfen da shi duk wannan matakai ne na shiga siyasa ko to zai wuya malami ya shiga wannan siyasa ya tsayar da mutuncin shi abu ne da muka duk mun san wannan to da ita siyasa a cikinta ta ita kuma babu wannan muruwa ita daga cikin shika-shikanta akwai sukan abokin hamayya anan kuma an ce a mutunta malami to yanzu ya zama ɗan siyasa to dole ya da abokan hamayya za su mu'amalci shi a matsayin abokin hamayya kaga dole su soke shi kuma siyasa akwai ƙarya a cikinta akwai farfaganda akwai zuzu ta zance dole malami ya shiga wannan wannan talababuwa kowa ya je karanta littafin ibnu rajab mai suna a sharhu hadisi ma ibani ko kuma ana ana kiran shi da suna zammul mali wal jahi ibnu rajab a cikin rasail dinsa kanana yayi sharhin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan kyarkeci guda biyu masu jin yunwa da aka jefa su a cikin garken awaki barnar da za su ba ta kai barnar da malami zai yi idan ya mai da addininsa neman duniya da neman kuɗi ba wannan shi ne fasarar shi roughly ne hadisi mazi ibani yulƙani ja'iani yulƙani fi hazirati ganamin Ibn rajab ya mishi sharhi shi ne ya same suna a zammul mali wal jahi zargin kuɗi da sarauta ga malamai da masu addini saboda haka dole ne a a mutunta ilimi sai a samu mutunci Kamar kala shafi'i wa man akalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashinu qad istakhaffa bil ilmi wanda ya shigar da kansa cikin abin da yake na Allah wadarai yayi wasa da mutuncin sa to ya wulakanta ilimi falam yu'azzimhu bi girmama ilimi ba wa waqa'a fil batalati ya shiga cikin badala fatuqdi bihi halu fatufdi ila zawali ismi ilmi anhu daga nan sai sunan ilimi ya tashi daga kansa shine zaka ji ana cewa ka ji fadan malam ka aikata aikin sa wa an wabi ibn munabbih qala la yakunu al-battalu min al-hukama'i wanda yake mai baɗala, wanda bai zama mutum mai mutunci ba tsaya cikin malamai ba alisafa cikin malamai wa jima'ul muru'ati kama qala ibn taymiya al-jadd fil muharrar a dunkulallen zance game da meye mutunci kamar yadda ibn taymiya aljad kakan ibn taymiya alhafid kenan mashahurin shine hafid din shine jika da akwai kakan shi eh, wata bi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawi sannan shi ma jikan ya faɗi irin maganan shine isti'malu ma yujammiluhu wa yuzayyi wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinu shine amfani da duk abin da zai kawata ilimi ya ƙara masa kwalliya da kuma guje ma duk abin da zai zai lalata ilimi ko ya cafa mishi kashin kaji duk wani abu na mu'amala wanda idan aka ga mutum yana yi bai dace da mutuncin masu ilimi ba dole ne ya guje mishi duk wani abu wanda shine yake ƙara kwarjinin masu ilimi to mutum ya ci wannan kuma wannan kamar da muka ambata yana da alaka da muruwa kamar da muka fari a jiya akwai wasu abubuwan da watakila ma halas ne amma ba su dace da malami ba akwai wuraren da ake zuwa wataƙila halas ne amma bai dace a ga malami a wajen ba akwai wasu irin kalmomi da wasu zantattuka ko da halas ne ba irin halshen malami ya kamata a ji su ba da eh, sakin baki da azarɓaɓi da gulmace-gulmace da surutu da magana mara ma'ana da shaci faɗi da ɗebo sarorin mutane a ta bayyana su wannan bai dace da malami ba haka akwai wasu mu'amaloli da ba a san malamai suna yin su ba a cikin al'umma to kar a ga malami da irin shi irin shigar da ba a saba ganin mutumin kirki yana yi ba ka a ga malami da irin wannan shiga kada a ga malami misali ya tafiya yana cin abinci akan hanya idan al'umma wannan garin ba su da cin abinci akan hanya ba yace ya tafiya yana garzar rake ko yana cin yalo kaga wannan bai dace da mutum mai mutunci ba ko yawwa a a akwai akwai wata jarida a kasar Suriya jarida ce irin mai ruwaito abubuwan ban mamaki daban dariya sunanta al-mudhiku wal mubki sun taba ruwaito cewa wani daga cikin abin mamaki shine aka ga Sheikhul Albani Nasiruddin yana tafiya ya hau keke yana tukawa to a gonsu ba karamin abun mamaki bane a ga malami akan keke keke wannan laulawa ko a ƙasar Saudiya ma haka ne ba yadda za a ga malami akan keke ko babur dole sai dai mota kuma ya tafiya a kafa ba yadda za a ga shi a kafa ya saba wa mutuncinsu ga ko wanda su kuma ma ko yana cikin motan ba daidai ba ne a ganshi yana tukawa da kansa sai dai a tuka shi tuki ba nashi ne. akwai wurin da matakka mata aure kana malami ba daidai ba ne a ga kajira ita kana tafiya tare da ita a kafa ballantana kuma wanda ba matakka ba saboda mutuncin mutane a irin wannan al'ummar bai yadda da haka ba to kowace al'umma dai tana yin gwargwadon mu'amalarta gwargwadon mu'amalarta saboda haka akwai hatta sana'o'i waɗanda malamai suke lissafa cewa ba su dace da masu ilimi ba sana'a ce ta halal ba ta dace ba kamar da annabi ya faɗa misali ya ce samanul hajjami khabisun kuɗin wanzani mummunan kuɗi ne kaga ai sana'a ce halal ko yanzu misali kamar ce malami ya zama anan me kuke ce ma mai kiran fasinja a tasha dan <clears throat> kamasho wanda ya dinga ihu yana cewa doso doso a zo a tafi doso a gaba a ce malami <laughs> limamin juma'a ko shi ke wannan sana'a ba ko kuma halasti amma bata dace da mutuncin malami ba ko bata dace da mutuncin shi ba ko a ce shi ne irin dan kayi na masu masu aiki a cikin kasuwanni na neman na neman da haram irin waɗannan suna nan dai haka kala kala eh to in a cikin al'ummar mu wannan sana'o'in ana ganin su ba irin na malami ba to kada malami yayi kama aikin ɗan sanda misali malami na iya aikin ɗan sanda nan aikin ɗan sanda ya dace da malami ya danganta ina ina tambaya ne bai yi ko bai yi bai dace ba haka amma ya ce bai yi so da bai dace da muruwarsa ba zai shiga cikin takwakiya mara kyau to da haka akwai sana'o'in da su aka sani da malamai sana'o'in malamai a da shi ne rubutu su rubuta a biya su sai imamu zahabi ɗin nan duka rubutu suke ana biyan su kudin rubutu kama a ce yana da shagon buga takardu kenan misali da noma da kiwo ko kuma kasuwanci wanda yake akwai mutunci a cikinsa da ire-iren su yanzu a ce malami yana ce da irin magungunan nan na batsa waɗanda za ga da hotunan tsaraici a jikinsu magungunan ƙarin ƙarfin maza da ƙarfin mata da sauransu wannan bai dace da mutuncin malami ba duk ga hotuna na marasa kyau a cikin rumfar shi ta kasuwa eh, mata suna zuwa da maza yana ba su irin wannan abubuwan marasa kyau aga in yaje kuma yana wa'azi akan tsareci kuma kaga abin zai zama akwai tifka da warwara ko Allah ya kyauta sana yi kuma kun ha to na gude musu wuta kenan waɗannan kuma <laughs> sun sani ko sun sani qila abi muhammad sufyan ibn uyayna qad istada'ata min alqur'ani kull shay'in fa ayna almuru'atu fihi aka ce a ka karanta komai cikin qur'ani ka ba labarin ina ne akai magana akan muruwa kunya qala fi huwa fi ta'ala yana cikin faɗin Allah khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili kai riko da afwa kai umarni da al'urf da muka yi magana a kansa wa'arid anil jahilina Fasihil muru'atu a ciki akwai muru'a wa husnul adabi wa makarimul akhlaq wa min alzami adabin nafsi lit daga cikin mafiya girman wato ladubba da ya kamata ɗalibi ya kula da su akwai tahallihi bil muruwa idan mutum ne mai kunya mai kamewa mai ƙarancin surutu mai karancin shiga abin da ba ruwansa wa ma Hamilu alaiha ya dinga kuma lazimta duk abin da zai ja shi zuwa ga kunya wa tanakkubuhu khawari mahallati khillu biha khillu biha ya kuma nesanta daga abubuwan da suke lalata kunya ka halqi lihiyatihi kamar aske gemu ba muruwa bane ba mutunci bane baya cikin abu masu kyau au kasaratil iltifati fi tariq ko kuma yana tafiya yana waige-waige wataƙila kaga al'adar su tafiya kana waige ko ka tafiya kana kana kana kana kana tafiya kana surutu aw maddar rajulaini fi fi majma'in nas da kuma miƙe kafa idan mutane suna zaune kawai ka miƙe kafa a wurin su bai cikin alamar kunya ko mutunci aw kasa aw min ghairi hajatin ba tare da bukata ba wala daruratin ba'iya ko wata larura misali kafa ka ci take ciwo ko kuma ka gaji da dankwashe kafa bari ka miƙe ka tsani au batul arazili da kuma kar mutum ya dinga abokantaka da makaskanta wal fusaki da fasikai wal mujjani da mutane marasa kirki wal batsalin da masu batsala duk waɗannan ba ba abokan ka bane ka a dinga ganin ka tare da su in kuma za a ganka tare da su zama to nasiha kake musu amma ba wai ka je ka zauna a cikin majalisar wasu mutanen banza da ba a san su da kirki ba sai kuma kana ustaz su suna ta labarin fina-finai ko kwallo ko ƴan matansu sai kuma kana ta astaghfirullah astaghfirullah kaga bai dace ba sai ka je gefe guda ka istighfarin ka aw musara'atil ahdasi wa sirar ko kuma ya dinga kokowa da yara ƙanana wannan yana faɗa ne gwargwadon ah, abin nan su ko al'adarsu domin sai mu ƙara akan namu al'adar al'adarmu ya sake cewa al-maqid al-thamin al-thani ashara na goma sha biyu istinabu subatu intikhabu subatu salihah lahu ka zaba abokan kwarai dan ilimi ittikhadhu zamili daruratun lazima dole a rayuwa kana bukatan aboki fi nufusil khalq haka Allah ya halicce mu kana bukatan aboki da za ku dinga yin abubuwan ku tare fa yahtaju talibul ilmi ila mu'asharati ghairihi min at-tullabi domin za ka rayu tare da ƴan uwanka dalibai tu'inahu hadhihi al-mu'ashara ala tahsil ilmi ilm wal ijtihad fi al wanda hakan zai taimaka maka wajen samun ilimi wa zamanatu fil ilm in salimat min al-ghawa'il nafi'atun fil wusul ila al-maqsud samun zamil abokin ilimi idan babu matsala to tana taimakawa sosai a tarihi an samu malamai da suka yi zamala ta taimaka musu kamar al Ahmad da Yahya ibn Ma'in misali Kaman Ibn Taymiyyah da Mizzi da Birzali da Zahabi waɗannan su hudun kamar su ibnu kafirin da su ibnu al-qayyim da su safadi da su ibnu Abdulhadi, duka zamilai ne kuma ya taimaka musu sun ƙaru junansu da ilimi sai ka ji kowa yana kiran ɗayan da suna malami na wala ya hasunu bi qasidil ula illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inu in mai neman ya samu daukaka to dole ya samu abokai na kirki da za su taimake shi akan wannan samun daraja fa inal khalila fi fa inna lil khalil fi khalilihi asara aboki na da tasiri akan abokinsa kamar yadda yake a cikin hadisan da annabi ya kwatance game da makeri da kuma mai turare ko warawa abu dawuda wa tirmidhi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu fi di ala dini khalilihi mutum yana kan irin tafarkin abokinsa ne falyanzur ahadukum man yukhalil da ka tantance wa abokantaka da shi abokataka da wanda za ku yi musaffa wanda za ku yi muraja'a wanda zai karfafe ka akan aikin alkhairi wanda za ku koya wa juna ku tana wa juna ku wa juna nasiha wa qala ragib al-asfahani laysa i'dadu al-jalis li jalisihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nazar ilayhi wato shi abokin zama ba yana ma tasiri kawai da maganarsa da aikinsa bane a'a kallon sa ma kawai zaka ji kai ka koyi wani abu daga gare shi wa inna ma yuktaru lis-suhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfa'ati ana zaben abokai ne dan a samu fadila ba wai dan ka ci amfanin wani abu nashi ba wala lil ladzati ko kuma kawai dan dadin dan dadin ki na jiyo wannan mata ne suke haka mace tana iya hawa abin hawa yanzu kafin nan da ta je kasuwa kawai ta ce mace ina son ki da kawa kawai sai su canza lamba shi ke nan sun zama kawaye da haka za su dinga zuwa bikin yan uwan juna su dinga yin anko su dinga kuka tare suna suna dariya tare ba su haka mata suke amma kai kana namiji ya kamata kafin ka zaɓa aboki sai ka tantance me amfanin me zai ba. kaga ba zai ka zaɓe shi rana ɗaya ba kenan fa inna aqdal mu'asharati yubramu ala hadhihi al-matalib al-thalathati ana kirga ana kulla abokantaka akan wannan abun guda uku al-fadila wal manfa'a wal ladha ذكره الشيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح yace fantakhid sadiq al-fadila zamilan ka zaɓi aboki na gari shine abokin zamalaka fa innaka tu'rafu bihi da shi za a san ka in ana so a san mutum me ake cewa a tambayi abokan shi ko anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi wa qala ibn mani rahimahullahu fi shadid tullabi wa huwa yusi talib al-ilm yace wa yahzaru kull al-hadari kai taka tsantsan dukkan taka min mukhalatati sufaha'i karka ta kuɗe ne ya da wawaye wa ahlil mujuni da masu bin fadala wal waqahati da masu wauta wa sayyi'is sum'ati da wanda sunan su ya baci wal agribiya'i da algabi shine wawa wanda bai iya magana ba wal bulada'i da daqiqai wanda ba su da hazzi a ilimi fa inna mukhalaqatuhum sabbul sababul hirmani wa shiqawati al insani yana jawo maka a haramta maka ilimi kuma ya za ka ba mutumin banza kai ma da an zo an ga irin abokanka to da haka za a yi maka hukunci sai mu tafi al-ma'aqid al ashara ko na goma sha uku bazul jahudi fi tahaffuz al-ilmi wal mudhakarati bihi was su'ali anhu kwazo wajen wato a a kiyaye ilimi da maimaita shi da tambaya iz talaqihi an shuyukh la yanfa'u bila hibdin lahu dan ka saurari ilimi a gun malamai wannan kadai bai isa ba sai mai da kai malami sai ka je kai ka maimaita ka haddace muzakaratin bihi sai kai muzakara wa su'alin anhu sai kai tambaya okay bayan ka saurara a gun malamai ka je ka sake karantawa ka sake karantawa abinda ba gane ba ka tambaya an tambayi ibnu abbas aka ce ya aka yi da shekarunka kadan yaro kankani da kai amma ka tara ilimi mai yawa shine yace bi qalbin bi qalbin aqulin wa lisanin sa'ulin zuciya mai riƙewa da baki mai yawan tambaya ka duba ga Aisha da take da yawan tambaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambayi kaza ta tambayi kaza ka duba Abu Huraira to wannan sune alama dalibai wanda za su za su iya ilimi suna da yawan tambaya akan abin da ba su sani ba yace tuhaqqiqu fi qalbi talib al-ilmi ta'zimahu wanda wannan zai tabbatar ma da dalibi girmama ilimi a zuciyarsa bi kamal al-iltifati ilayhi wa linshighal bihi ya juya kan ilimin gaba daya ya shigaltu da shi fal hibbu khalwatun bin nafsi hadda ita ce ka kebance da kanka ka sa ilimin a zuciyarka wal muzakaratu julusun ila al-qarin sannan kuma kai muzakara da abokin karatunka wasu alu iqbalun alal alimi sannan kuma ka tambayi malaminka ولم يزل العلماء الاعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به malamai basu gushe ba suna kwaditawa akan haddace ilimi da umarni da shi samitu shaykhan ibn rahimahullahu ya yaqulu hafizna ƙalilan wa qara'ana kaseeran yace ce mun haddata abu kaɗan amma mun karanta da yawa fantafa'ana bima hafizna akthara min bi bima ƙara'ana. wannan kaɗan da muka haddace shi mana amfani fiye da mai yawan da muka karanta saboda wanda wanda ka dace shine naka shine yake cikin wato account ɗinka na ilimi wa bil mudhakarat tadumu hayatul ilmi fi nafs yawan maimaitawa shike tabbatar da ilimi a zuciya wa yuqawwi ta'alluqahu biha ya karfafa dangantuwar ilimi da zuciya wal muradu bil mudhakara mudarasatul aqran shine maimaitawa tare da ƴan uwa ɗalibai wani lokaci ma zaka fi fahimta a gun ɗan uwanka ɗalibi fiye da malami wa qad umirna bi ta'ahudil qur'ani allazi huwa aikarul ulum qur'ani ma haka aka ce a dinga ta'ahadu hadha alquran وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المؤلقة إن أهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت watan kwacin ma'abucin alkur'ani kamar ma'abucin watan raƙumi ne wanda aka aka ɗaure shi da akala idan ka kula da shi kana da da kayanka in ba kula da shi ba za a nemi sha'arata wa qala ibn abd al fi kitabihi a tamhid inda hadha al ibn abd ya da fi shi ma mai kyau akan ladabin ilimi shine jami'u bayan al-ilmi fadli yace idza kana al-qur'anu al-muyassar kal-ibl al in ƙur'ani da Allah ya ce wala qad nan alqur'ana lizikri ya faɗa ya maimaita ta ba ɗaya ba biyu ba man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bi sairil ulum to ya sauran ilmomi kuma waɗanda su ba dole su masa da wannan ba suna da wahala ta su ta kansu dama wasu alu anil ilm tuftatahu khaza'inuhu tambaya game da ilimi tana bude taskokin ilimi akwai littafai da dama da malamai suka rubuta amsoshin tambaya ne kawai ashe da ba a tambaye su ba da ba ji wannan ilimin ba ibn taymiya ya rubuta wasatiyya hamawiyya tadmuriyya kaza littafai da yawa sanadiyyar tambaya a tambaye shi ga ta malam mai hukuncin kaza sai ya bada littafi to haka alqur'ani ma akwai ayoyin da suka sauka sanadiyyar tambaya ne wa yasalunaka an kaza wa yasalunaka an kaza wa yasalunaka anil mahidi to waɗannan nasoshi sun zo ne don su ba da amsar tambayoyi to da ka tambaya mabuɗin ilimi sunan wani shiri na malamin mu malamin daurawa tambaya mabuɗin ilimi ina jin ne sunan shirin ko ya daɗe yana yin sa Allah ya saka mai da alkhairi so da ka tambaya tana buɗe ilimi fa husnul mas'alati nisful ilm kyakkyawar tambaya ita ce rabin ilimi wasu alatul musannafa akwai tambayoyi da yawa da aka rubuta littafai akan su kamar sa'ili Ahmad al-Marwiyati anhu kamar tambayi imamu ahmad da aka wuce daga shi akwai tambayi da yawa masayil imamu ahmad ibn hanbal akwai na shi kanshi hanbal akwai na abdullahi akwai na khallal abubakar al-khallal akwai na wani akwai na wani akwai na marwazi akwai na abu dawuda duk tambayoyi ne da ɗaliban shi suka mushi suka rubuce amsoshin wannan burhanun jalil ala azimi manfa'ati su'al yana nuna maka amfanin tambaya ba dan kadan ba wa hadhihi al-ma'ani thalatha lil ilm bi manzilatil gharsil shagari wa saqayhi wa tanammihi wadannan abubuwan guda uku na karantawa haddacewa da muraja'a karantawa ga malami da tambayarsa muraja'a kai da ɗalibai yan uwanka da keɓancewa kai kaɗai ka karanta ce suna matsayin kamar dasa bishiya matakin farko zuba mata ruwa a dinga shayi da ita ruwa mataki na biyu da kuma kula da ita ana mata aski ana sa mata magani ana mata feshi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu yace fal hifzu gharasul ilm hadda shine dasa ilimi wal muzakara tuqyuhu muzakara shine shaida ilimi ruwa wa su'alu anhu tanmiyatu tanmiyatu a ah,